a ci gaba da <clears throat> karatun littafin aqidatul imam malik as-salafiyya wallafan mustapha abu sufyan allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda malamin ya gabatar mana a sanda yake mana shimfida kai tsaye na wannan littafi da cewa babban abin takaici ya kai irin yadda waɗanda ke danganta kansu ga mazhabin imamu malik musamman waɗanda suka zo daga ƙarshe-ƙarshe suka koma suka ɗibo aƙidoji na asha'ira suka canza daga ƙidan da imamu malik yake a kanta aƙida ta asali sai aka waye gari sun yi wani abu da ake ce ma ungulu da kan zabo a malikiyance a fikihance su malikawa ne amma kuma a aƙidance su a sha'ira ne ungulu da kan zabo kenan ko mun gano wannan da kyau ko ba ash'ari da mazabin malikiya to irin waɗannan ungulaye su ne waɗanda suka cika ƙasar nan a yau da sunan malanta da sunan da'awa da sunan walittaka da sunan duk abin da za ka iya kiransu da shi za su ansa amma kuma aƙidansu ba aƙidan musulunci ba ne aƙida ce ta murɗe sunaye da siffofin allah maɗaukin sarki a ba su ma'ana saɓanin ma'anan abin da allah da annabi suke nufi da kuma abin da magabata na ƙwarai suka tabbata a kan shi to wannan ya sa malamin ya tsaye wajen rubuta wannan littafi saboda ya bayyana ma al'umma gaskiyan yadda al'amari yake cewa waɗannan malamai da suka ɗibo aƙidan ash'ariyanci to wannan aƙidan tasu ce ba aƙidan imamu darul hijira ba ce shi yasa ya tumbuko al'amarin daga tushen shi ya bayyana mana tarihin yadda bala'in ya shigo ma 'yan malikiya daga ƙarshe asalin suwa ne ne suka yi kwai suka ƙyanƙyashi wannan aƙida na asha'ira a duniyan malaman malikiya kuma suwa ne cikin malamai suka ɗibe ta suka yi jaziratul arab da ita suwa ne suka ɗibe ta suka yi maghrib da ita har wannan musiba ya kai zuwa ga ƙasashe irin namu to bayan da duk mala ya gama mana wannan bayanai kuma ya biyo ba yana mai bayyana mana a dunkule a jimillance irin yadda imam mali yake a wajen aƙida kafin ya zo ya buɗe babi-babi yana tabbatar mana da zantattukan imam malik sannan jama'a ku sani ba sauri muke yi ba duk magana ƙwaya ɗaya da malamin ya tabbatar dangane da imam malik za a kawo takharijinta da kuma inda za a same ta a cikin littattafan da suka ruwaito ta da isnadi kuma sai an tabbatar maka da inganci cewa haka imam malik yake da wannan aƙidar. ko mun fahimci wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace to jiya in ba ku manta ba mun dakata ne a inda mala yake cewa wa amma fi babi tauhidil uluhiyya wal inkari alal kuburiyya faqadnaha malikur rahimahullah an رحمه الله wal bina'u alaiha wa tajsisuha wa وغير Zalika. dangane da abin da ya shafi tauhidul uluhiyya kuwa ta Allah madaukin sarki da bauta da dukkanin abin da ya shafi ibada to imam malik imamu darul hijira ya tsayu tsayuwa irin ta daka wajen tabbatar ma Allah madaukin sarki da cewa shi kaɗai ake bauta ma umarni na a eh da a ba a karɓa a hannun kowa sai Allah wal inkaru alal kuburiya sannan kuma imam malik ya yi suna wajen inkari karara ga waɗanda suke bautan ƙabarruka. ko mun gano wannan da kyau ko wannan ma malam zai zo zai bayyana mana babi musamman a kanta imam malik bai yadda da irin abubuwan da a yau 'yan bida suke yi na bauta makabari ba tun daga ƙasan nan har wajen ƙasan nan idan ka je za ka je a ƙasar nan suna da wali ɗan barna suna da wali ɗan tako wanda wannan tarihi ya bayyana cewa wasu salihan bayi ne wanda suka zauna a wata jiha daga cikin jihohin ƙasar nan suka aiki na ibada da sauransu to amma bayan shuɗewansu sai aka samu 'yan baya da suka maye bayansu sai su koma bauta musu haka a wata jiha daga cikin jihohin arewa ake da wali ɗan marmara ko wali mai marmara ne ko wali mai giginya ne ko wali mai wane ne a kurkusan nan ma har an samu wali ɗan busuru kuma an samu wali barazu ina fatan mun gane wannan da kyau to duk wannan wajeje ne da ake zuwa ake bauta makabarurruka sai dai mu a irin wannan garuruwa namu Allah madaukin sarki ya tsarkake mu inda kwata-kwata ba irin waɗannan ƙabarruka na botan wani Allah da ake yi haka lubalanta 'yan bidan garin da muka yi muka ce to cin da a kano an sami wani ɗan akuya a ɗan busuru to a zane ya kamata da samu da wani ɗan akuya kuma cin da harkar diddai jaraba ce <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau shegen taka ce ba kawai malam nan nan wajen dala yana nan wani fili an je an shata an kewaye wai sunan wajen wai wajen wali dan akuya ne to sai a ji a samu mai akuyan ina ba ta mun gano Allah shi kiyaye kallin da kwana-kwanan nan waɗannan da ke cewa su yan malikiya ne suka haɗa inasi nasu suka yi biza takanas suka je bautan kabari a senegal ko mun gano wannan da kyau ko kowa ya ga irin abubuwan da suka je suka yi in na ɗauko maka hotunan irin abubuwan da suke gabatarwa a hubbare can inda kabarin shehu yake za ka yi mamaki abin da shehu ya fada da shi a littattafai shi kuma a komo ana mashi wannan shi shine fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna gayya to su waɗannan adha'u kullu shay'in ne ko ne sun rike shi kun gano wannan suke cewa malikiya suke bi shugaban malikiya shi kuma yana fada da botan kabari su kuma botan kabari suke kaga ungulu da kan zabo mushrikai da mazabin malikiya malai ya ce na ha malikun rahimahullah hakika maliku ya hana wannan kuma ya yi hane an tashidil kubur dangane da sa kabari a tsauye tudu kaga kabari kaman kabarin jaki wal bina'u alaiha ko maluku ya hana yin ginin da ake yi a daga kabari ai mai rumfa da sauransu wata ha da kuma shafe shi da siminti da sauran shi wa gaira zalika da makamancin wannan kun gano wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwan da ake yi da imam malik ya hana kenan imam malik ba kuburi ba ne malai ce wani ha'anil mubalagati ta ta'azim kabarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka imam malik kara ya hana wuce gona da iri wajen girmama kabarin annabi in ka bada wannan sai ɗan bid'a ya sa hannuwa kai ce eh sai ce eh shi annabi ana tsaye da shi matsayin da ya faɗi ne irin matsayin da Allah ya aje shi shi yasa ma shi da kanshi ce la ne. kakku rika kuzuzuta ni da yabo kamar yadda kiristoci suka wuce waje wajen yaban isa ɗan maryama har suka kai suka ce mashi allah ne annabi ya ce faƙulu ku ce ni bawan allah ne ko manzan allah ne ya isa ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a wanda bai da daraja wacce ta kai ta komo shine wanda yake neman a ɗibo daraja na ƙarya a ɗaura mashi amma inda suka kai mai daraja ne me yake neman kuma sai an ɗibo daraja na ƙarya an zuba maka Allah shi kyauta ma'ana yake cewa ta'azini athar wal mashahid da kuma wuce gona da iri da girmama duk wasu atharai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance nashi ne da wajejen ibada na musamman na musulunci da aka sani to wuce gona da iri wajen girmama waɗannan to babu kyau su ake ka tsaya inda aka tsaye da kai kana wucewa to Allah sai ce kai ba nashi bane kamar misali an hana wuce gona da iri wajen salloli gaba daya abin da ake so gani da sallar magariba kai raka uku duk yanda ka koshi kana jin lafiya da ƙarfi in kai hudu to ka wuce gona da iri ta fashe ko mu gano wannan da kyau ko to haka yanda aka ce ka girmama kabarin annabi tsayanan kana wuce yadda aka ce to nan ma ya fashe ina ba mun gano wannan da kyau sun kasa fahimta yadda za a ja wancan high tension na waya a zo a juna mu waɗannan globe ɗin ai za su ba da haske amma mai zai faru ba za su fashe ba to me amfanin da ba rai yi ƙoƙarin ka tsaya inda aka tsaye da kai sai ka daɗe kana cin moriyar abin da ka amma kana wucewa to sai matsala ya faru kuma kun ji imam mai irin akidin shi shine sai malik ce saunan lijanibi tauhid maluku yana wannan ne saboda ba da kariya dangane da bangaren tauhidi wa himayatin lihudurihi da kuma kiyaye shari'o'i na Allah subhanahu wa ta'ala li zara'i shirki wa asbabe da kuma toshe duk wata irin kafa da shirka za ta iya sadadowa da cimma al'umman annabi yasa yake bi ya daddade irin waɗannan wajejen mala ya ce wallahu alam wa huwa azzu ahkam mala ya ce wasu daga bin taimiyya haisu kala filisti kama da taimiyya ya fi gaskiya a inda a cikin littafin shi al-istiqama juz'in farko shafi na sha uku zuwa na sha hudu yake cewa in a'immatu kun ga manyan malaman musulunci kamalik kamar imamu darul hijira wa ahmad da imamu ahlus sunna wal jama'a wa ibn al mubarak da ibn al mubarak wa hammad ibn zaid wal auza'i kun ga waɗannan manya-manyan limaman musulunci wa raihim da wasu su yadkuruna min dhammil mubtada sun kasance ana ambatan cewa min zammil mubtada suna matukan zargin 'yan bid'a wa hijranihim kuma sun ba da fatawan duk wani ɗan bid'a a yimmar maza a mashi wa uqubatihim sannan wajibi ne gwamnati ta kamo 'yan bid'a ta yi masu uquba kuma bayanci wannan da kyau ku wannan fatawan imam malik kenan amma kalli yanda yanzu 'yan bid'a su ne masu fada a ci 'yan bid'a su ne masu damawa saboda ita kanta gwamnatin ba ta da gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau malukun da suke cewa suna bin mazabin shi ku ji cewa duk inda ɗan bid'a yake to abin zargi ne a daina yarda da shi na biyu wajibi ne a ƙaurace ma ɗan bid'a na uku wajibi ne kuma shi ɗan bid'a kama shi a mai ƙuba ma sha Allah gwargwadon yadda Allah madaukin sarki ya sauwaƙe a azabtar da shi lalle a mai wannan ma ya ce wa a kun ga irin waɗannan zantuttuka da aka samu daga malik sami'aha tawa'ifun mimman ittaba'ahum wa ladahun an sami waɗanda ke bin mazabin malik waɗanda suke taƙalidanci da wannan mazabi, sun jiwo waɗannan maganganu ƙarara sun yadda cewa maluku wannan shine aqidar shi kuma ita ce fatawar shi thumma innahum yakhlituna fi mawadi'in kathira to kuma duk da wannan sai suka zama suna yin wake da shinkafa suna cuɗanya al'amura a wajeje da yawan gaske a sunnatu bilbida su ɗauko sunna su cakuɗa ta da bida ku ga abin mamaki 'yan ɗariƙin ƙasan nan cewa suke su 'yan malikiya ne kaga an hada sunna da ne da bid'a kuna gane wannan da kyau ko ko ba cewa aka yi wai sunnar annabi ce malikiya ba a malikiya daidai ne sai dai ɗan abin da ba a rasa ba to amma kuma ita kuma ɗariƙan gaba ɗayanta ba daidai ba ne kuma ga wannan shine muke cewa ungulu da kan zabo ɗan ɗariƙa na bin mazabin malikiya allah shi kiyaye kaga malikiya ita je kan zabo shi kuma ungulu kenan allah shi kyauta malai ce hatta kad yubaddiluna al'amra fa yaj'aluna al-bid'a allati zammaha ula'ika hiya sunna a wani lokacin ma sai ga sun birkida sun canza bid'an da waɗancan manyan limamai suka zarge ta suka ce a aima waɗanda ke bin ta uquba kai tsaye sai kuma waɗannan yan bid'a na ƙarshen zamani sai suka ɗauko da sai suka mai da ita ita ce kuma sunna wa sunnatul lati hamidaha ula'ik sunnan da waɗancan malaman suka jinjina mata sai suka mai da ita hiyar bid'a ita ce kuma bid'a ku kalla da kyau jama'a duk wani sunna da aka kawo kasan na ce ayi ya tabbata daga annabi malaman nan na kasan nan da ke cewa su yan malikiya ne sai da suke fada da shi haka ne ko ba haka bane kuma kafin da waɗanda ke da awon sunna da waɗanda ba su da awon sunna gaba ɗayan su musulmansu da jemagun su kowa daga ciki sai da ya fada da sunna ya zama muku wajibi ku san wannan har waɗanda suke cikin ƙungiyoyi irin ƙungiyar izala suna awan cewa su ma 'yan malikiya ne fada suke da sunonin manzan Allah haka ne ko ba haka bane bid'an da ake akan da kuma su ɗauko su ce wai lalle a gyara ta yaba duk wanda yake bai da gaskiya mun zo sai mun faɗa rashin gaskiya shi abin da ake so kawai ya tuba duk mutumin da yake son wayan an zuwa ƙetare shi to ya bar sunnan manzan Allah ta sakata tawala saboda abin ba dimokuraɗiyya bane kuma ba baje bane da za a ce musulunci inda ka lika to je ke duk abin da kake so kai kuma gano wannan da kyau ko wannan ba daidai bane wajibi ne mutane su san wannan malam sai ce wa yahkumuna bi mujibi zalika kuma suna hukunta cewa yin haka ma wai wajibi ne a ɗauke sunna cancak a duk dukunkune ta ayar sai a ji a ɗauko bid'a sai a zo a fesa mata turare a yi mata kwalliya a shimfiɗa ta kun gano wannan da kyau ko abinda suke kenan yanzu ka kasan nan yau da za ku ɗauko wata sunna ku ce za ku yi aiki da ita sai sun yi faɗa da ku kaca-kaca bid'a kuma sai ga har ma kuɗi ake badawa a yi ta bara buga misali yana daga cikin abin da ya kama da shine jijjuya lokacin sallah in yanayi ya canza kuma yana daga ciki sallan juma'a ita kanta tana da lokuta uku akalla da hantsi kafin zawali bayan zawali duk za a iya yin ta yau idan kuka ce za ku sallan juma'a karfe tara ko goma bayan ya tabbata a hadisai da bukhari da muslim da muwatta ta al'imamu malik shi kan shi sun ruwaito na rantse da allah malaman nan sai sun yi fada da ku haka ne ko ba haka bane sai sun yi rikici da ku amma allah ya kai mu watan maulidi da lokacin muzaharar yan shi'a na zagin sahabbai shugabannin garin suke ba su kudin da suke shan fiye wata a wajen wannan bannan da suke kaga sunna an yi fara da ita bid'a kuma ba an jinjina mata shi yasa bari ku ji wannan bala'in ai ba yau yake ba gashi a cikin littafin kiyama ramadan fadluhu wa kayfiyatu adaihi wa mashru'iyyatu aljama'ati fihi wa ma'ahu bahsun qayyim an al-i'tikaf wannan littafi wallafan Muhammad Nasiruddin al-Albani ne Allah madaukin sarki ya ji kanshi don Allah bar ku tun daga muqaddima mala ce amma badu bayan da ya gabatar da hurubatul haja sai ya yace faqad sahha an ibn mas'ud mawqufan ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud cewa shi abdullahi dan mas'ud ya ce amma mala ya ce wa huwa marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hukuman sai dai yana da hukuncin marfu'i ne li'annahu la majala lir ra'ayi fihi saboda ra'ayi ba zai iya tafadin wannan maganan ba amma kai tsaye ɗan mas'udu bai danganta maganan ga annabi ba shi yasa sai aka ce wannan maganan dan mas'udu ne ya faɗe ta amma in ka kalle ta to tana da hukuncin marfu'i don ku fahimci ba yadda za a malamin sunna ya kirkiri magana ya danganta ma annabi alhali maganan ba ta tabbata ba ko gano wannan da kyau ku ballantana kuma wani malami da ya riga ya gabata Allah shi kyauta annahu qala dan mas'ud yace kaifa antum ya al'amarin ku zai kasance ne iza labisatkum fitnatun idan fitina ta mamaye ku ba ko fitina na kashe-kashe irin wannan soye-soyen zuciya da bido'i da kaza duk gasu nan wanda ya haramu fi halkadir babba zai tsofa tukub a cikinta wa yarbu fi hasagir sannan a raini yaro a cikinta wa yuttakhadha hannasu sunna sai kuma a waye gari mutane sun ɗauki wannan bida'a a matsayi ta ce sunna jama'a ba irin wannan al'amarin ba ne lokacin da aka waka ce jilsatul isra'a wani irin rigima ne ba a yi da malaman nan ba yau da za ka sami masu fada da jilsa ka ce in aka yi raka ɗaya ko raka na uku don allah ya nuna maka hadisi da ya tabbata daga annabi cewa miƙewa ake har abada ba zai iya ba har abada babu in aka ɗago daga raka na ɗaya ko raka na uku za a miƙe don allah ya nuna maka hadisi ingantacce wanda ya inganta daga annabi cewa ana miƙewa bai iyawa amma ku gaya mana lokacin da aka zo masallatan ahalus sunna ana jilsa ba jibgan masu yake yi ba eh al'amarin ajinu ka ce don Allah ya bayyana maka hadisi ingantacce kwaya ɗaya da aka ce annabi yana dafa hannu haka ya buɗe hannun shi ya dafa ƙasa ya miƙe hadisi kwaya ɗaya don Allah wanda ya inganta makalin da yake fada sai a ce wai wai suna sallah mai kuturwa sunan annabi jama'a mun fahimci wannan da ku duk abin da aka ɗauko na musulunci sai an yi fada da shi ku kalli irin yadda shekaru biyu baya zuwa yau malamai suka ɗauko fada da al'amarin sallan tahajjudi kuma ba su da hujja gaba ɗaya duniya da lahira in dai a sunan musulunci ne in da aka hana sallan tahajjud na rantse da Allah babu sai dai a hadisin addinin kafirai to nan an hana amma ba na musulunci ba kuma da sunan malanta ne zai ga ce kungiya ta ce a masallacin ta ka ayi kaga kazo sai ka ja a ra'aitan ladhi yanha addan idza salla ba za su yi ba sam ba za su yi ba in ma kun matsa za ku yi sai ce kada ku sa speaker da wani dalili 'yan iska ke fati suke tada disko a cikin gari don me mu musulmi ne duk min yadda mu yi to wani dalili zai hana mu ba za mu bayyanar da sha'irul islam ba amma duk wani abin da aka ɗauko na bid'a to za a shayyada wannan a kwana ana maulidi ana ta waƙe-waƙe ana shirme wannan an yadda a yi amma ku za ku ibada ba su yadda ba to wannan shi ake ce ma fitina babba ya tsufa tukub a ciki an raini ƙananan yara sun taso a kanta har an waye gari mutane sun ɗauke shi ya zama sunna yanzu ku kalli tasbihi da kan yatsu wannan shine sunna don allah kai da kake jin carbi don allah yana ka samo shi ku kalli yadda aka watsar da tasbihi da yake da hadisi tabbatacce daga annabi shine sunna carbi kuwa gaba ɗaya ba shi a musulunci jama'a gaba ɗaya addini ne na 'yan buda addini na 'yan chinese ba musulunci ba ne shi yasa mala abubakar mahmudu gumi ce kiristanci ne kuma kai da kanka za ka yi da muddin kai ma'abocin kallon fim ɗin 'yan chinese ne kiri-kiri za ga suna jan carbinsu kawai 'yan bida sun ga wannan abin ya yi daidai da su ne kawai sai suka ɗauko sai suka shigo da shi cikin sallah kamar yadda a yau 'yan bida 'yan mandiri da suka ga bajojala wannan da ake bugawa a coci ta yi daidai da addini suka sai suka aje mandiri suka ɗauko wancan wannan ba sai an gasa ba wancan ku sai an gasa ta da wuta kawai man gaban ku kai shiru kawai yaran ku sai su tazo zai su ɗauka gangan coci ɗaya ne da gangan masallaci shi ma kenan jama kuna gane wannan da kyau ko haka ne kawai ake ta wannan canje-canjen kawai kuna gane wannan ko Allah ya sauwaka ina muku shari'in wannan ne wa ture turika duk lokacin da aka bar waɗannan abubuwa ga ce ba daidai ba ne bane ha shay'un aka ki wani abin da suke koya yake kila sai a ce turikati sunna ai an bar sunna mun gano wannan da ke ku. wai abin da suke na banna yanzu wani ya taba shigo masallacin nan abun mamaki wai yake cewa shi ya mamaki duka masallacin bai ga mai carbi ba wasu suna salati kuwa <laughs> wai jama'a wai da carbi yake salati carbi ai har ba masalatin ka yake bom ya watsa mai hodan anthrax a waye gari ya kwanta ya mutu murus wannan ne annabi ya ce ku yi tasbihi da kan yatsun ku za a tambaye su ranar tashin alkiyama kuma za ta yi suna tasbi hadisi ne tabbatacce abu da ya ruwaito shi shi yasa bakar abdullahi abu zai ya rubuta littafi mai suna as-subha carbi tarihuwa asalin tarihin bayyananta wa hukumuha da kuma hukuncinta gane wannan da kyau za ka yi mamaki haka ya faɗi wannan magana cikin littafin shi mai suna tashihu du'a Allah shi kiyaye yanzu misali abin da aka sani a musulunci tun zamanin annabi shine in za a kira sallah waje ake zuwa kira sallah haka ne ko ba haka bane ana zuwa a kawai sai suka mai kiran sallah cikin masallaci kana sallah cikin masallaci bid'a ne abin da yake daidai shine a yi a waje to in suka zo suka ga kun ja microphone kun je waje kiran sallah sai abin ya ba su mamaki kun ga sunna ne fa ka kawar ku kuka yi kokarin ku mai da sunnan yanda take to kuma a ku ne abin zargi to shi annabi a wannan hadisi da yake da hukunci hukumi hukumi yake cewa to al'amarin zai kasance qalu sai suka ce wa mata zaka dan mas'udi yaushe wannan abin zai faru su sabai mamaki suke wai yaushe haka zai faru eh sai ya ce idza zahabat ulama'ukum mudda haka waye gari manyan malaman ku suka gushe wa kasrat qura menene qurra'ukum masu karatun ku suka yawa yanzu manyan malamai irin su malam bakar Mamudu gumi sun tafi makaranta sun yawa na shi alkur'ani ya yi wasu shi alkur'ani ya yi wasu shi alkur'ani wa ba wa makaranta ƙura ukun. makaranta suka yawa kuma gano wannan da ke ku ƙware da gaske akwai karatu amma malamai fa ulama ne to sun riga sun tafi wa kallat fuqa'ukum masu fahimtar addini suka yi karanci wa kasrat umara'ukum sarakunan ku suka yawa magana da da a nan jihar kaduna sarki ɗaya ne mun gano wannan sai wanda ba a rasa ba shine mai martaba sarkin zazzau duk wani wanda ga gaishe dai kawai kayan ƙari ne amma ba sarki ba ne to amma yin sarakuna masu daraja na ɗaya nawa ne sarakuna masu daraja na biyu nawa ne to a ji waɗannan irin waɗannan 'yan mukamai da ake naɗawa a ce wane shine dallatin waje kaza wane shine murhun waje kaza wane shine katafilan waje kaza <laughs> kowa ji ya saci kudin gwamnati kawai shi ba sai ya zo a nemo gidan sauro a naɗa mashi shi ma an ba shi to wa kasrat umara uku sarakunan ku suka yawa ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce wa kallat umana hukum masu amana daga cikin ku suka yi karanci jama'a mun gano wanda da kyau ko masu amana suka yi karanci yanzu duk wanda za ka ba shi kudin ka sai ka ce kai kai <laughs> haka ne kuma haka bane don billahi zikara ba sai ka ce yana shirin zai kara aure ya bugo kati ko kun gano wannan da kyau ku masu amana sun yi karanci da wannan annabi ya fice tun a jahiliya kafin zuwa musulunci ma shi aminu ne amintacce ne kana da yan kudin ka baka iya ba kowa ya adana ma sai ka je ka nemo manzo Allah ka ce rika ka adana mun kai amintacce ne wal tumisati dunya bi amal akhira au kuma ana neman duniya da ayyukan lahira aikin da ake neman lahira ne sai kuma koma neman duniya da shi ya shi ku dai halin da malaman kasan nan suke ciki ba wanda za a yi irabi yanzu ya riga ya san irabin ya san mahallin shahid inda ake yanzu kalli malamai yadda suke tumasanci abinda za a zauna su karantar da mutane addini sun ki aikin da ake dan lahira an koma neman duniya da shi yanzu masu kuɗi da 'yan siyasa ba za su yi maka ba sai in za ka yi masu za su gina ma makaranta za su gina ma masallaci za su gina ma gida za su baka mota amma ba don lahira ake nema ba me ake nema duniya in ya ta fa lissafi to a ah, ah, lungu kaza gangaren su su ne akuya mun gina masu masallatai guda uku za a iya gani a hoto yana nan kuma ga suke ba sannan kuma an je tudu na su malam ɗan gajere yana can a suwanan mun sa harsashi da fandisho a muna nan mun kusallinta ma yanzu a muna gina masu masallaci saboda haka muka samu muka ci gaba eh, za mu kai ƙarshen wannan aiki da muka samu sannan in kun je nan bangaren su a sa'in nan mai daddawa ba ka suke ba su muna nan muna gina masu a rijiyoyi sannan tasirin da shi malamin tare yake yi a gidan rediyo an muke ɗaukan nauyin shi jama'a ka suke ko ba ka suke ba aikin layara an kuma na neman mai da shi duniya yanzu yara kalli kowa ya kosa ya haddace alkur'ani ya iya karatu don ya je musabaka shi ma ciwo wani abu yara karatu a bakinsu rararara gumin ban sha'awa barakallah to amma kuma zai karanta qur'anin bai ma san fa abin da qur'ani yake magana a kai ba kashinta da shi qur'anin yake yi <laughs> na hadisi ya kawata kowa ya haddace shi sai ce wato fuqiha da ghairi dini a kuma ana neman ilimi ba da gina addini ba ya ishe ku ai yanzu da yawa sun kowa suna neman ilimin addini don ne wai yanzu malamai suke cabawa kuma gano wannan da kyau shi ma dai lalle ba zai dan kakkaɓe yan takaddun shi ya je NCA shi ma dan je digiri a Hausa Arabic ya dan samu shi ma lalle a yi da shi da ya kun ya je karatu da manufa shi na abin da mutane mai yanzu ka rasa ni ma ban koma karatun saboda malamai yanzu suke cabawa yan siyasa wajen wane kawai suke zuwa mu ba sa zuwa wajen mu ba sa jin maganar kowa sai maganar wani to mu ma wallahi tallahi bar mu balle ni namu ina fatan mun gano wannan da kyau aikin layara an koma ana neman duniya da shi qultu to bayan da wannan hadisi ka ji shi tsab haka abin yake ko ba haka yake ba shek albani sai ce wa hazal hadis kun ga wannan hadisi min a alamin nubuwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga alamun da ke tabbatar da annabtan annabi wa sidiki risalati kuma cewa sakon da annabi ya zo da shi gaskiya ne fa inna kulla faqaratin min faqaratihi saboda kowane bangare daga cikin bangarorin wannan hadisi qad tahaqqaqa fil asr al hadir ya tabbata a wannan zamanin haka ne ko ba haka bane har ga ya tabbata wa min zalika kasratul bid'a malaci na daga ciki yawaita bid'a waftatanan nasu biha da kuma irin yadda mutane yau suka fitunu da bid'an nan hatta takhaduha sunnatan har aka waye gari bid'a ma ta zama sunna duk wani abu na sunna an kore shi jama'a yana daga abin da yake ka'ida barin dauko muku abin da kullum kuke yi abin da ya shafi daura aure har aka waye gari duk mutumin da zai ɗaura aure a wannan yankin wai baya son ya gani da ire-ire na sun zo wajen a matsayin limaman ɗaura auren sau da yana da yakinin duk wata shegiyar al'ada da wata biya ba za a yi ta ba mu gano wannan da kyau ko annabi yana buɗewa da hudu batul haja in aka zo aka zauna tun daga malaman har masu bada da masu ansa hudu batul haja suke yi me suke yi kawai sai a fara zolaya da barkwanci ina neman iri irin wa irin mutum na baka to shi kenan muna roƙon liman ya ɗaura aure aka ake wannan shirme malam ina ba ta mun gano wannan da kyau ana zama liman zai hudu batul haja mai badawa ya yi mai karɓa ya yi mun gano wannan da kyau ko na ba shi na ansa a bisa sadaki kaza jama'a ku shaida sai ai kafartin majalis a watsi duk abin da ya biyo ba wannan bid'a ne kafa kaza rukuni kaza duk wannan bid'a ne ana gabawa kawai na ba shi e eh, ya ansa e sadaki kaza e jama'a ku ji ku shaida mun shaida e kowa ya kafartin majlis ya kama gaban shi wannan shine sunna ga yadda aka yi watsi da sunna jama'a aka ɗibo al'adu aka canza da su mun gano wannan duk wannan shi bai san cewa ciyarwa da shayarwa zai hau kan shi bane je fara neman auren ya ana ribe ce wala hilla lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi ba duk bai san wannan ba ko ko jaraban kawai ke cin shi to kare ke ne ya kamata komo a nuna mutane gafa inda aka bar al'amura jama kuna fahimtar yadda bidiyoyi da al'adu suka zo suka canza tsarin sunna ko wajibi ne sai an zo an yi gyara su ko malamai da ya su gyara sai sun rika yin haƙuri da dattawa saboda dattawan nan fa sun tsufa a ciki mun gane wannan in ka ce a bar bid'an nan sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi gani ke wani sabo ma kai sabo kai yanzu za a mutu a ce ba za a yi zaman arba'in zaman makoki zaman a san gaisuwa ba wanda wannan tsoron bid'a ne musulunci ma bai san shi ba maguzanci ne na ƙasan hausa domin a zamanin maguza lokacin bahaushe yana arni mun gano wannan da kyau ko kafin ya musulunta shine idan aka yi ma bahaushe mutuwa to shine zai kwana uku karamin yaro ne ana ta bikin shan giya in babba ne a kwana bakwai in an yi arba'in za a yi taro na shan giya haka yin an shekara mun gano wannan shine ana tuna abin da ya faru to sanda bahaushe ya musulunta sai ɗauka abin shegantaka ne kawai sai ya canza daga shan giya sai koma taron addu'a to zo kalli yadda zaman makokin suke kana zuwa dafa zaman makokin ma da aka fara bayan da ba ma guje ya canza shine aka zauna abin da ake ce ma makokin makokin ne dattawa da suke taruwa tun asuba za su fara kuka har yamma idan aka kuka aka kuka aka kuka aka gaji can an ji masu wani ajiye zuwa ce illa <laughs> to ya ci morarwa da nan, sai gaba da wajen sai a ɗauki kuka amma za ka kalli shi ga takan da ake yi ana zaune a ƙofar gida mata na wuce a cikin gida wata ta wuce sai wani ne giwa ya ce wannan ba mata ne ce kai amma wani matsiyaci ne kai kai suna kallon mata duk wanda ta doso suna kallon gaban tun jiya kuma suna kallon bayanta shegu jarrababbu mun gano wannan da kyau ko <laughs> idan wannan ba su wannan ba to 'yan siyasa na wajen wai jam'iyya kaza wa tsira takara ko billahi lazi ba mu so dan takara haba yace ai billahi lazi kuma shi zai ci a rintabe da daru na siyasa wani na zuwa ka hango baban ido ya zo gaisuwa sai a shiru kaji munafikai kuma ga nan sannan su kuma talakawa gari suna nan za a zo su zauna a daho masu girki na magada zauna su cinye jama'a wannan abu yake ko ba shi ake ba ga shi na cikin littafin al'azkar na al'imamun nawawi ya ce bida'a ne ga yana cikin fiƙi sunna na sai da sabi ya ce bida'a ne to don ne kuke yi kuma kowa ya san zaman makoki yanzu ya rikide ya zama zaman gulma haka ne kuma haka ba ne to kana nan kana karantarwa ana fahimta a hankali waɗannan dattawan da suka rage ba ta kira suke suna ƙarewa ba shige sai a waye gari gaba ɗaya wannan yanzu mu ƴaƴanmu sun taso ko labari ma ba za su ji ba sai suna karanta ihya sunna ne dan bodo yana cewa maguzinci ne kawai sai su gani to yanzu in aka mutuwa ma kace ba za ka zama makoki ba har ka zama abin mamaki abin nuna ikon Allah nan uwan shi ko uban shi suka mutu wai bai zama makoki ba jama'a ni nan fa hannuna na yake ana cewa da ne wa'azi na ce babu kyau wai an sa irin wani iyaye su mutu to su mutu mana jama mun gane wannan da kyau ko muna fatan Allah ya azurta su cika da kalmar shahada in sai an yi wannan zaman makokin ne to Allah ya sa sai ta zama ni in mutu su tafi ba shi kenan ba wayan wai waya sa ido ne wai su mutu wai a gani hmm. kai ya kamata abubuwan da kuke ta sa ido a kaina a kaina ku gani ya kamata kun gani kun gani ya ishe ku darasi kun yi nan ba muna da'awa mun buɗe wutan da'awa cewa ke ku rabu da shi yana yin aure al'amari zai tsaya aka yi aure sai na ƙarasa darasi mun gano wannan to bari ya fara haihuwa ina ƙara haihuwa na ƙarasa wasu darasan ina fatan mun gano wannan da kyau nan gaba ma za mu bude wasu darasan ne suna iyalai sai su kakkama sai a ci gaba wannan aikin shi za mu yi har mutu da izinin Allah aikin da Sheikh Albani ya ce zai taqribul lisunna bayna yaday umma tallan sunnar manzan Allah to malam ne aikin ka gashi shine aikin wannan shine aikin da annabawa suka yi ne aikin annabi Muhammadu ba da'awa ba shi ma'aikacin fadan Allah ne shi yasa su kansu Hausa suka ce malami ba fadar Allah jama'a kuna gano wannan to kalli yadda aka zo aka canza sunna gaba daya ta rike ta zama mai ta zama bid'a in kai magana sai a ce kaza shine malam albani ce abin nan da hadisin nan yayi bayani a kai shi gashi ya faru kekere keke cikin mutane na'am eh. kwarai da gaske yana magana ne akan waɗanda suke cin abincin zaman makoki wanda in ya tabbata daga dukiyan mamaci aka ba aka dafa duk wanda ya ci ranar kiyama ya ci wuta innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman masu cin dukiyan marayu da zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara Allah ce wuta suke ci ma kansu salawa Allah ce lalle za su bi wutan sa'ira idan ko ya zama wanda ya ci to ai kudi na ne na aljuhuna na ɗiba na bayar ba kuɗin maraya ne sai a ce an je, annabi ya ce min na man awa muhudisan duk wanda ya goya ma ɗan bid'a baya bai tare da mu kai kuma ka mara ma bid'a baya da kuɗinka wannan ya mara ma bid'a baya da shimfiɗa tabarma wannan da zuwa ya zauna duk waɗannan ba su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya ce kar kowa ya ci abincin ka sewa sai takai dan bid'a ko sharrin halittar Allah bayan ƙasa kenan bisa wannan makokin gaba ɗaya bai da alheri gaba ɗaya don an mutu yanzu ala ta malam a ina ne za a marka an san gaisuwa wanda ya haɗa kai a ofishin ka ya ma gaisuwa wanda ya haɗa kai a gidan ka ya ma gaisuwa in kana gidanka ne zai sallama da kai ma gaisuwa ka koma ya kama gaban shi wannan shine daidai duk wannan abin da ake maguzanci ne kuna nan kuna je mu mata bala'i a lahira kuma gano kowa zai mutu bar wasiya Allah ya sa wanda mai zaman makoki to kai firi amma ka san za ka kai shiru to shike nan ka shiga uku jawa kuna gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malam sai ke cewa waje aloha dinan yattaba sai aka mai da shi addini abin bi fa'iza a'arada an wa'alu ahlus sunna haqiqatan idan aka samu ahlus sunna na gaskiya suka ce waɗannan bidoyi ba za su yi ba ila sunnati thabita aka ce za a zo ma sunna tabbatacciya anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce ta tabbata daga annabi kila sai gaji ana cewa turikatu sunna an bar sunna ma wai bid'a ne sunna yau shine abin da malai yake fadi jiyan da yan bid'a suka dauki al'amarin bid'a suka mai ita ne sunna sunna suka mai ita bida'a to shine na kawo mana wannan don mu ci duk wani buga misali a unguwannin yan bid'a a garin nan in an taya sai a ce kaga kawo mana karatu irin na magumi kaga zo mana da karatu irin na su albani haka ne ko ba haka bane a unguwanku abokina zai sa karatu aka ce idan ya sa karatun ya san dai ba karatun irin na su mai shago zai yi ba an yi ko ba yi ba wai ka karatun tauhidi kawai zo ana wani abu kawai wani haka wani haka wani haka wani haka an fara Allah ya ɗauki ran shi Allah gafarta mashi wai irin wannan karatun na tsagewa to ni ko wallahi in zan yi karatu ban tsage ba ba zan yi ba mun gano wannan iri-iri ina kallon gaskiya an bari wa haka zo katun bari ku katun da suke so wai kaman ni yanzu da ne karatu a gaban shek albani wai yanzu ina karatu na cewa wa haza wannan kenan wallazi shine wanda asaba na ya same mu na hannu mu ahlus sunnati mabiya sunnati fi shami a garin shami hina ma yayin da a hayena muka rayar da sunnata wannan haukan a'a ku saurara katin ashafa nan za ku ji ana wannan shirge da badar ina ba ta mun gano wannan da kyau a ce wa haza wallazi asabana ce wannan shine abin da ya same mu na hanu mu kenan ahla sunnati waɗanda suke bin sunna fi sha'ab a garin sha'ab kenan ina ma yayin da aharaina muka rayar da Mun ga haka suke ko ba suke ba amma ka zo ta yar kuna yar kaɗan sai a tsaya a ce to shikenan wato shi shayi lokacin da zai shiga halara ta sa lokacin nan almajirai sun bi dubu ko ne ce takalmi shi ɗaura takalmin a kai jiralan lahu ya gaji wani ɗaure ɗan bida akwai gidan wuta kenan ina fata mun gano wannan da kyau hawa mala haba ne wannan a zo a ce wa haza huwa alladhi asabana nahnu ahla sunnati fi sham kun ga irin wannan al'amarin keke da keke da annabi ya bayani a kan shi to shi ne abin da ya same mu mu ahlus sunna a ƙasar sham hina ma a hayaina sunnata salata tarawe a lokacin da muka rayar da sunnan nan na sallan ashan muna yin ihida asharatar raka'a raka sha ɗaya ma'al muhafazatu fiha alattu ma'anan tare da kiyaye natsuwa wal khushu da kawo khushu'i wal azkar al mutanawwi'a da zuwa da zikirori iri-iri afabita tabbatattu anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka tabbata daga annabi bi kadar imkan daidai gwargwadon iyawanmu al'amurin lazi zai yi arhu jama'ir al-muhafizina ala salati ya 20 raka'a irin yanda. wanda ke yin sallah raka ishirin suka tozarta jama'a ba irin wannan abin ya faru keke da keke hatta da wawan wannan ba sannan muka ce raka a sha ɗaya ake sallan ashan ai gani ake mun zo da wani alkaba'i har umu ce fa nuna ma ke su ne suka ce sallan ashan raka a sha daya yanzu waye ma ba sha ɗayan yake yi ba yanzu ma waye ba sha yake yi ba yanzu kowa ba ya karbi sunna ba duk sunan da yan bid'an gaba da kowa na yake sanda muke kiran sallah ana yi da harfa ana fitar da makharij ana yi da kyau cewa ke kaji su wasu larabawa sanade Allah abin shigantaka yake mana bawan zo maulidi yanzu kowa ma yake yi kowa ga yake wa da gawa assalamu alaikum amma yanzu fa sai ka ji can su ma canantu sun ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sun yi rijista su ba ina ba don mutane ba haka ake so a yi kowa ya ɗauki gyara in kayan shekantaka da sai ka gane karatu sai ka yi ne sai ka gyara kuma gane wannan lokacin da muka zo muna yin kunuti a nan ba zagin ma yake yi ba shekarun baya sai ga wani mai wanda ya shahara a gwamnan da zagin mu shi ma zai yi kunutin amma kuma ana son a yi ne ba iya ba ana son a yi sunna ba koya ba sai miƙe da cewa Allahumma damirna tadmira mun gano wannan wallahi ɗaya daga cikin fasinjoji shi zai ke gaya ma yace da ya ji dan marawan ta yawa ce kajin matsiyaci sai ya janye ko gano ba zargin ma yake muna tahajjudi muna kaza ba sai ka yan bid'a su a masallatai suna yi sai ka ji mutum ya kage na cewa اللهم هدني بمن هديت وعافني بمن عافيت وتوفني على وتوفه kuma yana yin addu'a Allahumma hadini Allah shi da shi jahilai da suka bi jahilci a bayan shi su kuma suna cewa amin a sai mai shiru gama addu'a kai kadai cewa yi Allahumma hadina fi man hadait gano wani da kyau ko haka za ka kana zuwa da siga na ne na jami'i ko ga ce wata ni fi man Ka kaji ba <laughs> Allah ya kashe ka cikin waɗanda yake kashewa shine ma'ana abin da kake faɗi haka kai jahilin liman ina fatan mun gano wannan da kyau ka riga sauran kasusuwa na su shuraim da su su dai za ka je inda ake jama'a kalli yadda aka zo da wannan sunna suka yi fada da ita amma tsawon zamani sun karba ko basu karba ba a shekara to yana tasiri sun da malam wakar mahmudu gume ya ce a sa hijabi ba zagi aka dinga yi ba sun da aka ce makaranta matan aure ba zagi suke ta yi ba waye da makaranta mata aure yanzu su yanzu ba ma wai matan zai su zauna cikin mutunci a karantar da su suke a da matan da 'yan matan ɗiban suke a layi da su cikin rana suna tafiya ana masu kiɗa suna gwatsu ana cewa murguɗa masu manzan Allah ji iskanci wake kaɗa masu ta manzan Allah sai a samu manya-manyan 'yan mata da suka makar ba samu masoya ba sai a zuba sa a saman farko na wannan zagayen maulidin in aka samu ahalu suna suna zaune sai a ce murguɗa masu ta manzan Allah sai ko ta karkace ta iskanci wai ta manzan Allah to su dai na manzan Allah cewa kai wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kun ji na manzan Allah in sun zauna gidan me za su yi wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula in sun yi wannan sai me inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahalal baiti wa yutahhirukum tatheera me za a rika tuna musu wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima ina fatan mun gane wannan da kyau amma sai aka ce ke fito ki kada mu sai gariya ce ta kada nono tana murgwada duwa wasu da iskanci a garin na yake wannan shigantaka amma qur'ani ne ce ya ayyuhan nabi غير أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين haka Allah ya ce a gaya masu amma ko gaya masu wani fitsararre ma a ƙasar nan wai cewa yi wai gala Allah ya ce a sa galan ne jilbab mun gano wannan da kyau ko Allah shi kalli yadda an zo da sunna sun canza sun mai da shi ne bid'a kuma wai kar a faɗi in an faɗi ya zama ne wannan ya zama laifi wai a shiru a bar wannan ɓannan ƴaƴan musulmi su taso su tunanin wai haka musulunci yake wannan zagayen shirman da suke yi wannan abubuwan na zage-zagen da ƴan shi'a suke su ɗauka wai duk abin da ake faɗi na musulunci a wannan abin ya ƙare shi yasa lokacin da jihadin shehu ya cika shekara 200 cif sarakunan gargajiya suka hau doki suka kekewaya suka yi sukuwa suka yi wane ne duk da sai kare malam ya ce ina a tabbatar da tarihi wannan abin da suka yi ba jihadin shehu ba ne jihadin shehu ba hawan daushe ba ne ya gada ku gano wannan don tarihi ya kiyaye shehu ba hawaye su kuwa daga can ya je ya zagaye borus ba ba wannan ya yi ba jihadi ya yi na makami da makami takobi da mashi da kibo aka kashe ya kashe haka Allah madaukin sarki ya ce ku kashe a kashe ku wa'adan alai haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahadihi min Allah fastashiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi kuna gano wannan da kyau ma in ka kalli abubuwan da sunna zo da shi gaba ɗaya sun canza sun mai da shi ne bid'a shine abin da mala albani ya ce exactly abin da ya same su kenan yanzu mu ma nan abin da ya same mu ba kenan tun kafin mu zo mu fara da'awar sunna aka fara da da'awar sunna a ƙasar nan iri gemu za ka bari sai ka za cewa ya bar gemun mai bunsuru haka ne ko ba haka bane sunnar manzan Allah da annabi ya ce eh fulliha ku cike gemu su sun yanke an bari sun ci an an bar gemun mu sai ka wuce sai ga wani ya ya haka wai an ga dan izala mun gano wannan ana na izalar su ma da suka sauka a kan sunna sai a zo da sunna kuma wani suke fada kanta wai a shirya wai raddi a kan sunna za muka ce waɗannan ba 'yan izala ba ne diddigar ƙaya ne suka shiga cikin ina suka shiga cikin izala waɗannan dai ko bayan izala bane yan izala na gaske suna nan ba su musunna raddi duk wanda koyi sunna annabi raddi ya fita daga izala nan take yi radda ba dan izala bane ya sunan shi dan dariƙa amma da bajan izala kaga sojan gona kenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to abinda malai yake bayyana kenan abin mamaki ya tabbata gare su irin yadda suka canza sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna bale ce hatta ya kawo fil bida har aka waye gari sun zunduma cikin bid'a wal mu'adatu li tariqa immatihim as-saniya sai kuma suna adawa da sunnan malaman su madaidaiciya wa fil hubbi wal mawalati li tariqi al mubtadi'a aka waye gari sun koma suna mara baya suna kaunan tariqoki na yan bid'a allati amara immatihim bi uqubatihim wanda malaman mazhabin ko irin su imam malik sun ba da umarni cewa a yi ma irin waɗannan 'yan bid'a ba ne zama zamuhum takfiru a immatihim wa la'anihim wal bara'atu minhum to cin da sun canza to ya zama wajibi yanzu su koma su kafarta limamansu domin sun ce duk wanda bai ba abin da suke ba ba musulmi ba ne to kenan za su kafarta su su la'ance su su yi masu bara'a ba da cewa ƙaryar arunan muftada hakika suna ma la'antar yan bida'a wata kumun la'anatu waqi'un alaihim sai a waye gari kuma tsinuwan yana komawa kansu ne yanzu ka samu waɗannan zai ce Allah ya tsine mai yan bid'a alhali shi waɗannan bid'a ne to tsinuwa ta koma yana kamar azzalimi ne ya ce Allah ya tsine ma azzalimai tsinuwa ta koma yana kan shi malam sai yake cewa zidda ma ya ka alal mu'min kishiyar abin da yake faruwa kan mumini kenan in kai mutumin kirki ne mumini ne na Allah in wani ya soke ka sai sukan ta koma kai shi kama kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce ala tarawna kaifa yasrifu Allah Nisa ko quraish ba wa gani yadda Allah ke kawo da zagin qurayshawa a kaina yusabbuna muzammiman suna zagin muzammiman ne wa ana muhammad <laughs> ni ko muhammad ne ina ba da mun gane wannan da kyau ni ko muhammad ne haka na zo ce masu saba ma iyayensu allah ya tsine masu albarka wasu na nufin mu in kuma kaje gidajen mu sai ga mun bi kowa ma iyayenmu biyayya sai a rasa yawa suke zagi ashe ko su ne allah ya shiryar da mu ba da cewa ha'ula'i bil akas su kuwa wa'annan yan bid'an ba haka suke ba yusabbuna mubtadi'a za ka same suna tsine ma ɗin bid'a a nuna anuna ghairahum su suna nufin wasu ne ba su ba wa yakunu mahumul mubtadi'a kuma su ne ɗin bid'an na hakika ai kallazi yal'anu zalimina kama wanda zai zo yana tsine ma azzalimai ne waya kuna huwa zalimu alhali ko shine azzalimin aw ahadu zalimina ko ɗaya daga cikin azzalimai wa haza kulluhu min bab kaulihi ta'ala wannan duk yana karkashin faɗin Allah madaukakin sarki ne afaman zuyyina amwan zuyyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasana shin wanda aka kawata mai mugun aikin shi sai yana ganin wannan ne mai kyau kalli duk yan bid'an nan ɗauka suke mugun abin da suke shine kyakkyawa ka ja aya ka ja hadisi kai bayani iri-iri ba za su iya ba haka ne ko ba haka bane shine Allah ya afa man zuyyina lahu su'u amalihi shin mutumin da aka kawata min mugun aikin shi fara'ahu hasanan yana gani abin da yake kyakkyawa ne kai kai kan shi da shi ne mala ce wa zalika bi umurin mala yace za a lura da waɗannan al'amura kama haka aduha inna kalama malik fi dhammil mubtada'a lalle zan zantuttukan maliku sun tabbata wajen zargin yan bid'a wa hijrihim da wa hijrihim da wa da ya musu hukuba kasira waɗannan maganganu na maliku suna nan sun zo da yawa wa min inda indahu waɗanda suka fi kowa daga cikin waɗanda maliku ke cewa ƙaurace masu sune aljihaniya. mun gano wannan masu musu suna da siffofi na Allah gaba ɗaya mabiya jahamu ɗan safwan shi kuma jahamu ɗalibi ne na ja'adu bin dirham wasu batattu ne ga su can mala ya ce allazi ne ya ƙolona inna Allah laysa fawqa arshi sune wanda suke cewa Allah ba sama da arshi yake ba don Allah malaman bidan kasan nan ne suke cewa ba Allah yana koyi na ba sune ne jamawan da maluku ke maraddi wai har su da za su iya kai karan mutane su wai wane magana kan aqida wane wa'azi kan kaza wane kafiri na kai karan musulmi kawai dan Allah lalace yana kai karan ka sai ka dauki lawaya ina ba ta mun gane wannan da kyau akan me to ai za a tada hankali sai ka ce wai tada hankalin da aka yi za aka tashi wa aka fasa ba kai kuma gama wannan da kyau ko kai ne ɗaya daga cikin masu da hankalin sai a ka yaka domin wannan su zauna lafiya in kana sa kai za ya faɗa a wai sai wani je kai ƙara sai a zo a kama wani ina fatan mu gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam sai yake cewa inna Allah lam yatakallama bil qur'ani kullu wai Allah bai magana da alkur'ani ba gaba ɗaya maganganun da ke cikin alkur'ani wai ba maganganun Allah ba ne wa innahu la yura kuma suke cewa ba za a ga Allah ba kama waradar bihi sunna kama yin sunnan mazan Allah ta da wannan wa yanfuna na hawa zalika min sifat sai su ga kore sufofi shigen waɗannan da suka zo ثم إن كثيرا من المتأخرين min ashabihi abin da kai ci da yawa daga cikin waɗanda suka zo baya daga almajiran malik man yunkiru hazihi umur akwai masu inkarin waɗannan al'amura kamar yunkiru ha furu'ul jihamiya kamar yadda rassan jihamiya suke su ne mu'tazila suna tabbatar da sunaye su kora sufofi rassan mu'tazila su ne a sha'ira su kuma suna kore sunaye da sufofi amma suna tabbatar da su suna tabbatar da sunaye suna kore sufofi gaba daya sai guda bakwai kadai sai Allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu za mu ƙara bayani da izinin Allah nan za mu saurara sakamakon ƙurewar lokaci fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum